dimokuraɗiyya. Dimokuraɗiyya Dimokuraɗiyya a ɗan ƙasa. To Allah masu kallon mu a yau a cikin wannan shiri na babu maraya sai rago kun dai lura da cewa ga mu a cikin kwanduna to a yau a wannan shiri za mu tattauna ne da mai sana'an kwando a daidai wannan lokacin za mu gabatar muku da shi da kuma sana'ar da ya kware a kai da fatan za ku biyo mu za kuma ku ji daɗin kasancewa tare da mu. Demokradiya. Demokradiya. To da farko za mu so mu ji suna. Suna Abubakar. Suna Kwando a nan Kaduna. Ni mutumin Katsina ne. A zo ina wannan sana'a kalla zan kai shekara sha biyar zuwa sha bakwai haka kuma da ita dogara tun daga na zuwa zuwa yanzu na yi komai a ciki alhamdulillah to ko zaka faɗa mana tarihin wannan sana'ar naka na kwando eh, tarihin ta mu muna zuwa mu je mu so kwandon mu sayar da masu tumatiri su kuma su je su zubo tumatiri shine tarihin wannan sana'ar kwandon kuma tun tale tale ake yin tun da aka daina sa tumatiri a kwali ake sa a kwando har daga zuwa yanzu sama da shekara kamar talatin da biyar zuwa arba'in. To ko za ka faɗa mana me ya ja hankalinka kaga ya kamata ka fara wannan sana'ar ko kuma tashi kai kaga ana yin ta a gidanku? A'a ban tashi na ga ana yi a gidanmu ba. Na zo ne kawai na in ci kaina cikin ta. Kuma ga ana samun alheri na ce ni ma bari in ci gaba da yi. Kafin ka fara wannan sana'ar ta kwando akwai wata sana'a da ka dogara da ita ne? Eh amma sana'o'i da yawa ma. na yi sana'a kihi na yi sana'a ina noma kuma amma fara wannan sana'a kwandon to ganin cewa ka ce sana'ar kwando ya maka abubuwa da dama ko zaka lissafa mana abubuwan da ya maka ganin cewa a rayuwa akwai nasara kalubale da dai sauransu eh gaskiya alhamdulillah mun samu nasarori sosai ɗari bisa ɗari akan wannan sana'a na yi aure da sauransu da wannan sana'a na yi haihuwa kusan nawa suna na taimakawa mutane daban-daban ban san iyaka ba da wannan yi na sai dabbobi ina da shi alhamdulillah kuma na shiga kalubalanta na rashin ciniki ba so ɗaya ba so biyu ba a kusa da na zo ma na mota yana nema tafi gida sai da anan din don yanayi ne abu yake juya wata rana ka zo ka samu kirgari ba kana sowa kuma ka faɗi kuma duk sana'a duniya to ganin cewa a rayuwa akwai kalubale ta fanni haka ya ka fuskanci zamantakewa ganin cewa ka ce ka ga sana'ar tana da riba shi yasa ka ga ya kamata ka fara da za ka fara wasu matakai ka bi kafin ka fara wannan sana'a eh da zan fara na zo na nemi jari wani ya ban jari na ci gaba da yi na zo na samu na bashi daga nan tun ina yi wata ran je ban samu ba wata ran in samu har ta kai dai ni ma na zo na aje ina samu kuma na biya shi jarin shi ni ma ci gaba daga farko kuma wani lokaci za ka zo ka samu wani sa'i kuma ba za ka samu ba za ka iya fita ma nema saboda mu muna zuwa cikin gari mu so ko mu zo mu sayi nan wani sa'i za ka je yawon ka je wajen unguwa uku kana yawo a ƙasa ba ka samu wanda ya kai guda biyar ba na abinci ma ba za ka samu ba mutane kuma za ka iya zuwa a gun mutum ɗaya ka samu guda ɗari ɗari da hamsin. amma wannan warware kwandon da kake da haɗawa sai an kwance ne sannan kake warwarewa ko kuma kake warwarewa da kanka kuma muna ƙara shi za mu warware shi mu ƙara masa tike ya ƙara faɗi ya ƙara girma ya ƙara tsayi saboda bambancin da wanda mai san babba in yazo zai samu babba in ƙarami kake so ga ƙarami shi yasa ake warwarewa ana gyara shi ana ƙara shi mu da kan muke haɗa Masu kallon mu kuna da kallon shirinmu ne na babu maraya sai rago shirin da ke zuwa muku daga wannan tashar ta Demokradiyya TV inda muke ci gaba da tattauna da sana'ar kwando da fatan kun na jin daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri tare da ni Hindatu da Wada Abdulaziz. Demokradiyya Demokradiyya To malam ganin cewa ga shi kana wannan sana'a ta sana'ar kwando ko zaka faɗa mana mutane nawa kan raina suke karkashin ka ko kuma in ce mutane nawa ka koya ma wannan sana'ar ta eh ba matsala na samu waɗanda na gwaggwada masu ma suka iya za a samu mutum biyu zuwa uku haka ni kuma waɗanda suka koya mana suna nan muna tare da su waɗanda mun so su za mu sayan ma duk muna tare da su su ma akwai ba mutum ɗaya ba biyu ba To ganin cewa ka faɗa mana wani wata rana kana samun riba wata rana kana samun faɗo ko zaka faɗa mana a rana idan abin ya juyo kanku kana samun aƙalla nawa? Ebe eh, ba yadda ba ta kasancewa wata ran zaka iya samun dubu biyu dubu uku wata ran zaka samu dubu ɗaya wata ran ma dubu biyar ma zaka iya samu in Allah ya baka sa'a ma zaka iya samun dubu goma ma a rana. To me shawararka ga waɗanda ba sa son yin ƙananan sana'o'i ganin cewa ya kamata su dogara da kansu tunda a rayuwa an ce da a baka gwara ka bayar? Eh gaskiya ni kaina ina ganin sakacin wasu mutanen da wanda suke su suna da ko sun ɗan yi makaranta haka ba su da aiki sun zauna za a gansu kawai dai mutum shi sana'a da kake gallon ka yake ma kai wahala kake amma kuma kai shi kullum zai zo ma yin molar ɗari biyu naira hamsin a hannunka kuma shi gashi ya yi gani yake ya ilimi ba zai yi wata sana'a ba ya ta amma kai da kake ganin kana sana'a ko kaɗan zai zo ya ce ka taimaka mai muna da su da yawa saboda haka ina ganin cewa gaskiya shawara nake ba su cewa su ma su daure su zo su kama sana'a koya take za ta fi wannan zaman da cewa ka jira aiki in Allah ya kawo ilimi da tunda ka yi shi ya zama foundation ne a kanka ko da yaushe zaka iya samun aiki kana zaune amma ka yi sana'a koya take za ta zama alheri a gunka to kana da sha'awar ɗaya daga cikin yaranka su yi irin wannan sana'ar eh in Allah sa suna da abinci a wajen za su iya yi amma dai ba na tunanin za su yi din amma in suna da abinci a wajen da ƙarshe suka ce za su yi ba zan ce ka su yi ba amma ina tunanin cewa za su yi samu wata sana'a daban su ma su yi wadda saboda sana'a ta mu akwai aiki a kanta ko ba haka ba amma in sun zo suna da abinci ko da ƙarshe mutum ya ce zai yi ba za ka ce ka yi ba tunda ni ma ban tunanin zan yi ba na zo na kama yi To muna godiya da fata idan mun ƙara tuntuɓanka a lokaci na gaba za ka ba mu goyon baya kamar yadda muka samu a wannan lokacin. alhamdulillah da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na babu maraya sai rago idan muka tattauna da mai sana'ar kwando inda ya faɗa mana kalubale nasarori da kuma abin da ya ja hankalin shiga ya kamata ya fara wannan sana'ar da kuma shawarar da yake ba matasa domin su tashi su nemi na kansu duk yanda sana'a ta gidi kankantanta a fara da ita domin ba a san me gobe za ta haifar ba da fatan za ku kasance da mu a mako na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shiri na babu maraya sai rago a madadin shugaban gidan talabijin na demokradiyya tv tv mustapha haruna khalifa sai jami'in da yasa da ni da ku usain ismail ni da na kasance tare da ku hindat suda da abdulaziz ke muku fatan alkhairi da fatan za ku biyo mu a wani sabon shiri na babu maraya sai rago a mako na gaba mu huta lafiya Demokradiya. Demokradiya. dimokuraɗiyya a dan ƙasa.